jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar litinin ne shida ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara bakwai. wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekarar basure dubu biyu da ashirin da shida wannan shine a majalisinmu na hudu insha Allah a cikin jerin giyar majalis na ramadaniyar da muke gabatarwa wanda idan ba a manta ba muna darasi a cikin littafin maƙalatun ramadaniya shahru آداب وأحكام مع الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله ورعاه wannan malami a cikin wannan littafi ya yi ƙoƙarin yin bayani game da abin da ya shafi watan ramadan falalar watan ya yi kamata musulmi ya ci moriyar wannan wata da kuma wasu abubuwa da suka shafi hukunce-hukunce na yi wato wannan wata to muna kokarin dai mu tuna mana darussan da muka yi a baya wanda zai kai mu zuwa ga inda muka kwana a cikin karatun littafin insha Allah a yau za mu an yi wato ambaci gaban da muka wuto da malami kira da ahammiyatu zikrillahi ahammiyatu zikrillahi wato muhimmancin ambatan Allah kamar yadda malamin ya gaya mana tun a baya cewa a cikin watan Ramadan to ya kamata mutum ya ci moriyan kowane lokaci na shi awowin nan baki ɗaya da kake da shi a cikin yini da daren wata ramadan to kada ka bar wani awa ya tafi kawai haba'an wato babu wani abu da ka aikata na yi ne wato ribatan wannan lokaci to shi yasa malam sai kawo wannan gaba da ya nuna mana daga cikin wasu ayyuka masu sauki wanda mutum na iya yin shi a kowane hali sannan kuma babu wanda zai ce zai iya shi ba shine ambatan Allah ko mutum bai yi karatu ba to bai jahilci ambatan Allah ba shi yasa kai wani sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taba zuwa ya kasa iya karatun Qur'ani kaf har suratul Fatiha bai iya ba abinda annabi ya koya mishi ya rika yi a sallah shine ne ambatan Allah da haka shi ambatan Allah wani irin aiki ne mai sauki da Allah ya kawo mana da za mu iya amfani da shi kuma mu samu lada masu yawa to malam a farko ba a manta ba kusan ya fara cewa inna zikrallahi jalla wa ala lallai ambatan Allah mabuwayi da daukaka huwa azkal a'mal shine mafi tsarkakan ayyuka wa khairaha wa afdalaha shine mafi alkhairin ayyuka kaf sannan shine mafi falala a cikin ayyuka inda Allah amma ba wajen Allah domin shi Allah irin abin da yake ainihin wato bai wa bayi falala da shi to ba dole su bayi su rinka tunanin shi ne abin falala ba amma kuma dai shi ne gaskiyar shi Allah ambatan Allah ji cikin ayyuka ko ya fi kowanne falala ya fi kowanne alkhairi kuma ya fi kowanne ainihin wato a tsarki sai ce fasil musnad bari ku ji wani hadisi da zai tabbatar da waɗannan abubuwa da malam ya kawo hadisi ya tabbata a cikin musnad na al Ahmad haka a cikin sunan ko al na al-Imam Tirmidhi da kuma sunan na al Ibnu Ibn wanda al-Imam al-Hakim shi ma ya fitar a cikin al-Mustadrak nasa da wasu dai malamai da dama hadisin sahabi Abu Darda Allah ya kara mushi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum bana ba ku labarin mafi alkhairin ayyukanku ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kan ya kira wannan aikin mafi alkhairi sannan sai ce wa azkaha inda malikikum kuma wannan aikin shine yafi ainihin wato tsafta da tsarki da tace wato wato tantantaccen aiki ne daga duk wani abu na dauda amma inda malikikum a wajen mamallakinku waye mamallakinmu shine Allah kaga a wajen Allah wannan aikin da annabi zai faɗa ya fi alkhairi ya fi ainihin wato a a a a a kasancewa tataccen aiki wa arfa'iha inda darajatikum sannan kuma duk wanda yake son darajar shi ta ɗaukaku to wannan aikin shi ne ya fi ɗaukaka daraja har ila yau manzon Allah ya ce wa khairul lakum min infaqil zahabi wal wannan aikin da zan ambata ya fi muku alkhairi fiye da bayar da sadakar dukiyanku ka ba da kuɗi ka ba da zinari ka ba da azurfa wannan aikin ya fi shi annabi ya ci gaba cewa wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum wannan aikin har ila yau ya fafi alkhairi fiye da a ce kun haɗu da makiya a filin daga kuna tsaran ku kuna tsaran su su ma suna tsaran ku kuna harban su su ma suna harbin wannan aiki biya ko waɗannan abubuwan daraja sahabbai da suka bi irin waɗannan jawabai kalu baki ɗayan sai suka ce bala muna bukata ya ma aikin Allah a gaya mana wannan wani aiki ne qala sai annabi ce zikrullahi ta'ala ambatan Allah madaukaki shine wannan aikin domin ambatan Allah madaukakin sarki yana da ainihin wato nau'o'i mabambanta to idan mutum ya dukufa wajen kula da su duka to zai samu alkhairi fiye da abubuwan da aka lissafa a baya kaga ba wani kankanin aiki ne da mutum zai wofantar da shi ba ko kuma ya nuna halin ko in kula da shi malam ya nuna cewa a cikin wannan hadisi mun ji bayani wanda yake da girman sha'ani game da al'amarin ambatan Allah har yanzu kai to maganar Ibn Rajab al-Hanbali a inda yake cewa nasoshin wato shari'a sun yawaita wanda suke bayani akan fifikon ambatan Allah akan sadaka da dukiya da wasu ayyuka kamar jihadi da sauransu to idan mutum ya gane wannan ko me ya kamata ka yi shi ne kawai ka rika ambatan Allah shi kenan kawai da haka ranar da za ka ga sakamakon wannan aikin to a ranar ne za ka gane cewa eh lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi maka ainihin wato ƙauran bayanin abu mai girman muhimmanci ba Allah ka samu dace sannan wannan ambatan Allah kamar yadda muke ƙara maimaitawa jama'a da yi kwastin ɗinka komai kai ta yi kai ta yi kai ta yi ba sai dai kai ne kawai za ka yi wa kanka mugunta ka ƙi yin shi kuma kana zaune baka kuma yi abin da ya kai shi falalan ba kai kila wani ma zai engaging kanshi a cikin abin da yake kuma na yi wasu sabo ne kila ya ta waƙe-waƙe kaga da waka da ambatan Allah wanne yafi amma mutum zai iya zauna ya awa ɗaya na waka waka banza da kalmomi wanda ba su da amfani da ya rinka cewa astaghfirullah astaghfirullah a wannan lokacin wala Allah da kafin ya tashi daga majalisin nan duk shi Allah ya yi mishi da ya jin da kaiwa subhanallah walhamdulillah a wannan lokacin kuma aiki ne wanda zaka iya yi ba tare da ka takura ba kana yin shi kana wani abin da ba shi yasa malai nuna mana lalle ambatan Allah to aiki ne da ake son mai azumi yayi to bari duk waɗannan nasoshin ba shine zai ƙara birge ka game da al'amarin ambatan Allah ba sai wanda ma ya kawo a can gaba yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga hadisin Sahal dan Mu'adh dan Anas al-Juhani shi kuma ya bada labari daga bayan shi shine Mu'adh dan Anas bin al-Juhani Ya ce, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wani ya tambaye shi wata rana Ya yace mishi ya manzan Allah cikin masu aikin jihadi daga cikin mujahidai wane ne ladan shi ya fi na kowa yawa tunda ai san duk wani aiki da mutum ya yi, to ba za a zama equal wajen sakamako ba dan natsuwan wani ya yafi sadaukantakan wani ya fi? Ƙwazon wani ya yafi abinda wani ya sa na dukiyar shi ya fi? an fahimta ko to ana samun fifiko ko sallah in aka yi ba a tashi da lada ikon iri daya da a lokacin da ake sallar sanda wani hankalin shi na kan sallah wani hankalin shi na wajen sallah to ba za su samu lada iri ɗaya ba irin natsuwan da wani ya yi tun da aka fara sallar har aka ida wani kalle-kalle yake yi wani soshe-soshe yake yi an fahimta ko so su ba zai zama ɗaya ba to shine wannan mai tambayar ya ce ya manzan Allah a cikin masu aiki iri guda a ɗauko na farko shine aikin jihadi ga mutane nan birjik an ga sun fita jihadi to a cikin su waye ladan shi zai fi na kowa girma tambayan farko kenan qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake lillahi ta'ala zikra wanda yafi kowanne daga cikin su yawan ambatan Allah shine ladan shi zai fi girma qala mutumin ne yace to na jiya manzon Allah fa'ayyu sa'imina a'azamu ajra cikin masu ibada azumi fa kamar mu yanzu kenan ko kowannen mu na azumi to wa zai fi kowa samun lada cikin masu azumi qala annabi ya kara cewa aktsaruhum lillahi zikra wanda yafi yawaita ambatan Allah shi zai fi kowa samun lada mutumin ne ya kara cewa sun zakara lahu sala to idan mutane suka yi sallah misali mun yi sallar tarawihi waye ladan shi zai fi yawa a cikin waɗanda aka yi sallah tarawihi nan manzo Allah ya kare cewa Aksar lillahi dhikra an san kenan dai kawai da annabi ta badawa yace to in mutane suka yi zakka mawadata ne suka fitar da zakkan dukiyarsu wannan na da zinari wannan na da azurfa wannan na da daloli wannan na da naira wannan na da riyal kuɗi dai suka fidda zakka ga sunan wannan cikin dabbobi wannan cikin amfanin gona kowane dai zakka ne waye zai fi yawan lada manzo Allah ya kare cewa aktsaruhum lillahi zikra wanda yafi yawan ambatan Allah yace to na biya manzo Allah idan mutane da yawa suka yi aikin haji waye zai fi yawan samun lada ka je da sahabbai su kwaɗayin su a koda yaushe wanda zai fi samun lada a wajen Allah shine damuwarsu manzo Allah nan ma ya ƙara cewa wanda yafi kowa yawan ambatan Allah yace to ya manzo Allah waɗanda suka sadaka fa kai duk wani abu da mutane ne suka tambaye manzo Allah amsan da annabi ke bada badawa kenan sai mala yace to me kuka fahimta da wannan hadisin a lokacin Umar yana zaune ɗaya daga cikin manyan abokan manzan Allah ko sai Abubakar ya ce wa Umar domin shi ma yana majalisin da ya ji duk jawabin manzan Allah cewa yake wanda ya fi kowa ambatan Allah sai abubakar ya ce wa umar kai umar zahabar zakiru na bi kulli khairi. lallai masu yawan ambatan Allah sun kwashe dukkanin alkhairai a duniyar nan da ya ba wanda ya iya kama su faƙalar rasulullah a ce manzan Allah ya jiyo shi mana yana gaya mai a hankali cewa kai ka ji amsan da ake tabawa lallai masu ambatan Allah ba ƙananan mutane ba ne manzan Allah ya jiyo shi faƙarar rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi ajal yadda ka faɗin nan haka yake masu ambatan Allah ba ƙananan mutane ba duk wani alkhairi sun kwashe to me ake fahimta cikin wannan hadisin malam yayi bayani akan cewa abinda wannan yake nufi shine idan ka dubi dukkanin ayyukan da Allah ya shar'anta mana na ibada to dukkan su akwai wani nau'in ambatan Allah da Allah ya ce a ciki kaga dai sallah tun kafin ma a shiga sallan ambatan Allah za a fara da shi ikama da ake yi da ne ake farawa Allahu akbar Allahu akbar ambatan Allah ne jama'a gane wannan muke ko to da ladanin da ya tada ikama da kai da kake halarce a lokacin da ake tada ikama ga baki ɗaya ku za a fara rubutawa cikin waɗanda suka samu ladan ambatan Allah nan kuna jin dalilin da yasa ake kwadaitar da mutane su rika halartar sallah da wurgo to daga lokacin da aka gama ikaman nan an gama raba ladan waɗanda suka ambaci Allah lokacin ikama wanda ya zo daga baya ba zai samu wannan ladan ba kaga sun wuce ka ambatan Allah na gaba bayan liman ya daidaita sahun mamu yana waigawa sai takbiratul ihram me shi shi ma ambatan Allah ne to da shi da waɗanda suka yi tare da shi su ne kaɗai suke samun ladan wannan ambatan Allah shi ma da haka daga sanda ake kabbaran harama aka wuce to shi ma an wuce duk wanda ya zo daga baya an wuce shi da wannan ladan haka liman zai fara karatun fatiha in yana yi a bayyane ma musu saurara da shi da su sai a ta rubuta musu ladan wannan karatun qur'ani wanda bai shigo sallah ba a lokacin ba zai samu wannan ladan ba idan yana yin karatu ne a sirrance to ma mu su ma za su rinka yi a zuci a sirrance ma'ana kowa za a ga bakin shi na motsi kayan kowa na ambatan Allah to haka za a yi har a gama karatun fatiha a shiga karatun sura liman ya ƙara yin kabbara kaga wani ambatan Allah ya tafi ruku ana fahimta jama'a to duk waɗannan gabobin ambatan Allah ko ana nan ana recording to haka za a yi har a zo ƙarshen sallah da liman zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaga shi ma ambatan Allah assalamu alaikum wa rahmatullah to sai a yi lissafi a ce to sallar nan wane ne ya samu ladar mafi yawa shine wanda ambatan Allah shi yafi yawa zaka hada wanda ya samu wannan su ihram tare da liman da wanda ya zo a yan karshe yana yi yana haki <laughs> ga ba za ka hada ku ba so rashin sanin wannan a ah, statistics ko bala shi sa da yawan mu muke wasa da sallah manzo Allah kullun ji zaka yana cewa da mutane sun san alkhairin da ke cikin sahun farko a tada sallah tare da kai kana sahun farko yace wallahi ga rige rige mutane za su rinka yi Sai manzo Allah yace wani lokacin sai an yi do mutane su jefa ƙura'a duk wanda aka ga takardar sunan shi sai a ce to kai zo ka tsaya amma haka muke yi ma ruwan mu kawai dan ba mu san falalin da ke ciki ba to kaji wannan shine sirrin yawan ambatan Allah to ka dawo ka dawo kan azumi shi ma daga sanda ka zo yin azumi ka tashi ka yi sahur a alfijir ya fito ka taho sallar subahi to shi ma za a fara lissafin duk wani abu da ke da alaka da ambatan Allah lokacin da za ka fara cin abinci ka yi bismillah ka gama cin abincin ka ce alhamdulillah ka zo za ka yi alwala ka yi bismillah ka zo za ka shiga ban ɗaki ka yi ambatan Allah shiga ban ɗaki ka fito ka yi duk wannan ana lissafin ambatan Allah da kai a halin azumi kenan sannan ka taho masallaci kana addu'a kana ambatan Allah na tahowa masallaci ka iso an yi sallah da kai har da ambatan Allah cikin sallah za a yi maka plus din shi a matsayin ka na mai azumi sannan gari na wayewa kai azkaru saba zaka fita gidanka zaka je wurin aiki kai azkaru khuruj min al-manzil ka haɗu da ɗan uwanka kai mishi sallama assalamu alaikum duk waɗannan fa ambatan Allah ne fa to haka za a ci gaba da maka lissafi kana mai azumi kuma ga ambatan Allah da kake yi lokacin da kaje ka zauna a office ko ka zo ka zauna a masallaci mutafin da ka bude kai a Qur'ani duk cikin lissafin ambatan Allah ne salatin manzon Allah da kai guda goma sallallahu alaihi wa alihi ko guda ɗari an fahimta ko duk za a yi maka recording jama'a haka za a yi ta ɗaukar lissafi mala'ikun da Allah ya sa wannan aiki wallahi ba sa kwange babu wanda suke tauyewa abin da ya yi kuma ba sa cuwa-cuwa ba wanda za a zura wa abin da bai yi ba la ya'suna Allah ma amarahu wa yafa duk mun san wannan ko to idan aka gama azumi tsaf karshen azumin ka zo za ka ci dabina ka ce, bismillah kana gama ci ka sha ruwa kace Allahu zahaba zama'u wa menene wabtallatil uruq wa tabata al da an ambatan Allah ka kare shi kenan ka Allah ce ku yi lissafi ambatan Allah da kowa yi wanda ya fi yawan ambatan Allah a halin wannan azumin shi zai fi kowa samun lada na azumi a wajen Allah Haka jama'a za a zama ɗaya ba za a zama ɗaya ba so in baka san wannan ba a da to yanzu shi ka sani sai ka yi kokari ka zama cikin yan sahun farko to haka aka zo aikin hajji shi ma duk ambatan Allah za a yi lissafi haka wajen sadaka haka wajen duk waɗannan abubuwan da ka ji ambata shi ne annabi ke cewa duk wanda ambatan Allah shi ya fi yawa shi ya fi kowa yawan samun lada to ni da kai sai mu tambaye mu ambatan Allah nawa muke yi muna azumi ambatan Allah nawa muke yi muna sallah sadda aka yi ruku'u liman yake subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdi kai guda nawa kai ko kun gane sadda aka yi sujjada guda nawa kai duk ne fa ake maganar lissafin to in aka gama sai a ga nawa yafi yawa to wanda nashi fi yawa shi ya fi lada a wajen Allah akwai adalci a wannan ko babu akwai saboda kowa ikon dama aka ba shi yayi sai wannan yi sai kai ba kai ba sai ya fi ka samun lada wa za ka yi wa korafi babu To wannan ba wai kamar jarabawan makaranta ba ne da wani ɗalibi zai zai zagaya ya ba malami cin hanci ya zuba mashi maki a wallahi babu wannan abin da kai shi za a baka to shi yasa da aka tambaye manzo Allah sai ce a azamu aktsaruhum lillahi zikra wanda ya fi yawan ambatan Allah kun ji wannan kenan sannan ku tuna faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul ankabut da Allah yake utlu ma uhiya ilayka min rabbik aw min alkitab ka karanta abin da muka saukar maka na cikin littafi alkur'ani kenan sai ce wa akan sala ka kula da tsaye da sallah saboda me inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana wa mutum kariya da ke hana shi duk wani aiki na alfasha haka duk wani aiki da mutum ke ƙyamashi, shi abin ki a wajen Allah da wajen mutane sallah na hana ka to amma duk da wannan sai Allah ya ce wala zikrullahi akbar ta ji ambatan Allah kenan gwargwadon ambatan Allah da kai a cikin sallah haka ibnu taymiya ya fassara wannan sallan nan da aka ce zai hana ka alfasha da munkari yaya ambatan Allah ka a cikin sallah shine abin da zai determinin hana alfasha shi yasa zaka ga da yawa wasu ana zuwa ana zungure da su nace zungure dan nasu bai amsa sunan sallah ba amma za ka ga bai gushe ba yana alfasha yana munkari saboda rashin ambatan Allah da baya yi da natsuwar shi a sallar to ba irin wanda ke hana wancan alfashan ba ne to da dama mutane za ka ji suna cewa to shi an ce sallah da hana alfasha amma ga wannan kullum baya rasa sallah kullum da shi ake kaza amma baya barin alfasha sai ka ji ka ga me yake yi a cikin sallah ai ba duk wanda ya zauna a hall na exam da takarda da biro a hannun shi yake rubuta amsan da za a bashi maki ba ko ko dan mutum kawai ya zauna shi ke nan sai kace da fashi aka yi jarabawa wannan fa ya aka yi bai ci ba bai rubuta abin da zai ci bane to haka mutum zai zo ayi sallah da shi amma sallar babu ambatan Allah ko ɗaya a ciki ya saciyar sallah ce to wannan dama bai zai hana shi kuma Allah ya ce wala zikrullahi akbar muna fahimta ko kuma muna jin ma'anan me ake nufi da zikrullahi saɓanin yadda yan bid'a suka zo suka ɓata ma'anar zikirullahi a cikin al'umma a yau dan yanzu wannan duk wannan abubuwa da ake cewa ambatan Allah ne shi tunanin shi wanda za a tsaya akan titi ana ta dukan kirji dan an ce shine zikiri wannan ba zikiri bane wani abu ne kawai da wasu suka kirkiro wa kansu suka mai da shi addini ba irin na Allah da manzansa ba saboda manzan Allah bai taɓa yin wannan hukan ba haka su da kansu suke cewa wai kai ta yin wannan abin har mutane su ce maka mahaukaci addinin musulunci hauka ne ka taɓa jin randa aka ce manzan Allah da abubakar sun yi wannan da'irar sai suna ta wannan rangajin ana cewa kai ka ji su manzan Allah za ki ruke na. kai ka taɓa jin wannan daga nan za ka gane akwai alamar tambaya a wannan da ake yi Allah ya kyauta amma kullum manzan Allah harshen shi baya bushewa daga ambatan Allah shine yake gaya mana mu ma la yazalu lisanuka rasban min zikrillah kada ka bar harshen ka ya bushe daga ambatan Allah wani yanzu saboda yadda harshen shi ya bushe daga ambatan Allah da za ka zo ka ce mashi ya faɗi bismillahir rahmanir rahim sai ya gagare shi za ka ɗauka kamar yana faskare ne ya kasa faɗuwa saboda ba ambatan Allah kwata-kwata Allah ya kyauta to jama'a kun ji wannan shine dalilin da yasa ambatan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu irin shi wajen samun lada a wajen Allah babu irin shi kun tuna sanda wasu talakawan sahabbai suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah a cikin tsarin rayuwarmu na ɗan adam Allah ya yi wasu masu wadata ya yi wasu talakawa to mu da muka fada cikin jerin talakawa za a wuce mu da aikin alkhairi da yawa saboda a lokacin da mai wadata ya yi amfani da dukiyar shi ya taimaka wa addini mu ba mu da shi kuma Allah ne ya tsara mana haka to me za mu yi saboda waɗannan ƴan uwanmu kada su tafa ɗan lada mu su bar mu a baya ya nabi yake su yi kuma manzo Allah yake ku rinka inna li kulli tasbihatin sadaqa annabi yake ku kwantar da ku. duk sanda kai tasbihi ko kai ma sai a baka lada kai sadaka kaga wancan da ya bada kuɗi ba zai wuce ka ba ke da duk sanda kai alhamdulillah sadaka duk sanda kai la ilaha illallah sadaka kaga ambatan Allah annabi ya gaya musu saboda girman shi to da yake masu kudin zamanin manzo Allah su ma masu san alkhairi ne sai labarin hadisin nan ya kai gare su sai suka ce ab muka yi da wanda muka samu da gubun bare kuma wanda zamu yi da baki ba tare da an takura mu ba ai su ma sai suka fara subhanallah walhamdulillah bayan Allah talakawa da suka biyo sai suka ce ai ka biya manzon Allah sun ƙara kwace abin da ka ba mu da aka yi an ambatan Allah kuma shi sadaka double kenan ya za mu yi sai manzon Allah yake to sai ku hakura da wanda kuka samu kai wa <laughs> na fada an gani zalika mali? yuti amma dai a shayi an ba su wani abu wanda su ma za su rika samun ladan sadaka shine ambatan Allah so jama'a ambatan Allah na da girman matsayi mu daina sakaci da shi mu daina wasa da shi wallahi wasu malaman ana baka labarin irin yadda suka ainihi wato tarbiyyanci kansu domin tarbiyyan kanka za ka yi yadda suka tarbiyyanci kansu da ambatan Allah abin zai baka mamaki akwai malamin da aka ce yadda ya saba wa kanshi ambatan Allah ko bacci kowa wani ya san mutum na bacci eh, yana fita cikin yanayin shi na hankali ko zai mm. sani me yake yi amma ka ce wallahi wannan malamin idan yana kwance yana bacci numfashin shi ko mun sharin shi sai ka jin ambatan Allah ne yake fita saboda ya tsaba da shi kawai da haka har abincin ma ambatan Allah za a je yana fita muna mamaki ko waɗanda ba irinsu ba shi ma yana da abin da yake saba wa kanshi da shi ma abin da yake fita kenan yana bacci yau so nawa zaka ji mutum yana bacci yana waka tsakani da Allah ba haka bane kuma bai san yayi ba amma saboda tsaban sabo ne da waka kawai yana wani zai ka je na rangari haka eh shata ya zo shata ya tafi ya tafi ina <laughs> zaka ci duka wajen mala'iku wallahi jama'a ga wannan da kyau ko haka na taba ba mu labari ina jin ko anan ne wani yaro haka ya kama rashin lafiya inda rashin lafiya ya yi mishi tsanani sai da aka mai operation da aka yi fita hayyacin shi to a daidai lokacin da zai fara dawowa ya ji kun san abin zai fara rasa zuwa mashi wani iri ko sai kama sambatu kalmar farko da ya fita a bakin shi ya wasan mu jiya da asanar Allah abin da ya faɗi kenan yana da between life and death amma ka ji abin da yake furtawa ya wasan mu na jiya na asanar kun gani shi ne ai abin da ka rayu a kai akan shi za ka tariya abin da ka sa wa ranka to dole shi ne zai tasiri ta tare da ka. yasa kake ganin wasu da dama za su zo mutuwa ana na musu kalmar shahada abu ya gagara bai san shi ba ta Allah ya kiyaye ya ka jama'a mu yi kokari mu yi wa kanmu wannan alkhairin in ba haka ba za mu yi asara asarar da bai da za mu maye gurbin shi to wannan kenan zai game da ambatan Allah haka malam ya ci gaba da tattauna wannan kabiya yana kawo maganganun malamai magabata har inda ya kawo wani magana na yi wato al'imamu ibnu abi dunya wanda ya ambata a cikin littafinsa daga ibnu abbas Allah ya kara mishi yadda an tambayi abdullahi dan abbas shi ma wani almajirin shi sai akramaka kalla wai bi cikin ayyukan da ake neman kusanci da Allah ayyul amali afdal wanne fi falala wanne kuke tunanin ibnu abbas zai ce wallahi cewa ya zikrullahi akbar kamar yadda Allah ya faɗi a cikin alkur'ani sai ambatan Allah shi yafi Allah ya sanya mu cikin bayansa masu yawan ambatansa sai sa kaji Allah yake yaban masu ambatan Allah والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya masa tattalin wani irin wato gafara na musamman wanda su kaɗai suke samu in ba su wanda zai samu wannan gafara sannan da ajiran azima lada mai girma Allah ka sanya mu da cikin su bayan nan sai ya ƙara kawo wasu ayoyi ƙarshe-ƙarshen babu da yake ƙara nuna yadda Allah ya girmama al'amarin ambatan Allah ku ci faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhan ladina aman ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya uzkurullaha zikran kaseera ku ambaci Allah ambato mai yawa shi Allah da ya halice mu fa shi yake gaya mana wannan kuma shi za a ambata ya san abin da ke cikin a ambace shi shi yasa yace mu jama'a sai wannan da ke ko sai ce wa tasbihuhu bukratan wa asila sannan ku yawaita yi mishi tasbihi kuna yawan subhanallah bukratan wa asila safiya da mareke ka yawaita tasbihi shine wanda ake yi bayan sallah yo mutane nawa suke tsaya su wannan tasbihin jama'a da an ƙi da sallah da kaga mun watsa masallaci dan talatin da uku uku nan yanzu ma ba a yi ba a yi kuma sai ka duba lokacin da ka tsaya kai tasbihin nan talatin da uku uku duka duka minti nawa zai ci ka zai kai ka awa daya ba sai kai ka ba to amma za ka fita waje kuma ka je kai awa daya kana surukatai mara amfani sai baka yi ambatar Allah ma so mu jaure ba mu saba wa kanmu kun ga azkar na bayan sallar nan wallahi mu mai da shi halayen mu kamar yadda muka yadda za mu zo mu sallar ko to mu yadda ba za mu rinka barin masallaci ba sai mun gama azkar din nan sabar wa kanka kuma za ka gaba abin da za ka rasa ba wallahi babu sai dai ma alkhairan ka tsariya amma wannan guje-guje da gaggawa wannan da muke yi wanda kuma ba inda za mu mutum bai da inda za shi amma ka ga yana ta guje-guje ga abin da kake nema yana nan inda ka taso a cikin masallacin a gaban Allah mahaliccinka duk bukatunka yana nan to kuma kana gudun neman abin da ka baro shi a inda ka taso Allah ya kyauta da haka Allah ya ce wa sabbihu bukratan wa asila yace huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur shi shi Allah madaukakin sarki shine wanda yake ainihin wato ba ku lada mai girma ya ambaci matsayinku a cikin mala'iku shine salatin Allah wa bayi sannan su ma mala'iku su yi muku nasu irin salatin domin ya fitar da ku daga cikin duhun bata zuwa ga hasken shirya ya fitar da ku daga duhun rashin sanin ya kamata zuwa hasken cin moriyar lokacinka ya fitar da ku daga duhun bata wa kai lokaci zuwa ga hasken amfanar da kanka da lokacinka duk shi ne yukhrij min az sai ta aka kawo su da jami'i saboda hanyoyin bata lokaci da bata da da duhu suna da yawa to duka sai Allah ya fitar da kunkuna ambatan sa sai ce wa kana bil mu'minina rahima Allah mai tausayi ne da jin kai ga bayansa masu imani Allah ka sanya mu a cikin su sai ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamu kaji falala ambatan Allah har ila yau Allah yake gaisuwan su waɗannan muminan a ranar da za su gamu da Allah ranar alkiyama kenan da Allah zai mana hisabi ba sallah ko azumi ko zakka za su yi ba zikirin Allah ne za su yi a nan ba shine salam assalamu alaikum ya ji falalan ambatan Allah ran da za a haɗu ma da Allah zai mana takayya ambatan Allah zamu Ya shi kaga inda da falala ba shi za a yi wa kenan wa'adda lahum ajran karima Allah yake kuma ya ta kallon musu wani irin lada na karanci Allah ya samu dace to bayan wannan har ila yau masu albarka sai malam ya tsara kafa wani babi saboda muhimmanci an ambatan Allah nan bayan yayi maganganu masu yawa sai ƙara cewa fawaidu zikri wa wato kamar bai ƙare bayanin a can sama ba bari ya ƙara yin ɗauraya ko shine zai ce ga fa'idodin ambatar Allah da kuma irin sakamako natija result a wa'id abinda zai kai ya komo maka na ainihin ladar da za ka samu kana ambatar Allah Bala ya ce mun gama gabatar da bayanin ambatar Allah yanzu ba da jimawa ba cewa yana daga cikin ayyuka mafiya falala sannan shine aiki kaɗai wanda bawa na iya yin shi a kowane lokaci sau adadi wanda ba wanda zai iya lissafin shi to gwargwadon yadda ka yi gwargwadon yadda Allah zai baka lada don shi taskan lada a wajen Allah to ba ba wai yayi mai karanci bane bare a ce kai ka rage zai kare a'a yawan su wato ba wai na karewa bane da aka ku ne kuke gazawa wajen kuroka na fatan jama'a an gani ya ƙara kawo wannan hadisi na imam Ahmad da muka kawo a can da wani ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa masu ayyukan ibadan nan kala-kala nawa ya fi lada hadisin nan ne da muka karanta annabi ya ce masu ambatan Allah har zuwa ƙarshe da abubakar ya ce wa umar lallai masu ambatan Allah sun kwashe komai na lada annabi ya ce gaskiya ne wannan magana bari ku ji wani zancen ibn al-qayyim da ya faɗi al-imam ibn al-qayyim da ya zo cikin littafin na ambatan Allah alwabilus tayyib littafi ne mai kima wajen wannan babi na ambatan Allah in kana karantawa ko ka ce gaskiya zaka bar aikin komai ka koma ambatan Allah zalla ba dan ba zai yiwu ba wallahi da ka koma wannan aikin ibn qayyim sai yace inna afdala ahla kulli amalin wannan hadisi yana nuna mana cewa wanda yafi kowa falala a cikin nau'in masu wani irin aiki bai ɗaya to shine aktaruhum fihi zikrullah wanda ya fi kowa yawan ambatan Allah a cikin wannan aikin azza wa jalla fa afdalus sawami da haka cikin masu azumi wanda ya fi kowa falala aktaruhum zikran lillahi azza wa jalla fi fi sawmi shine wanda yafi yawa kowa yawan ambatan Allah a halin yana azumin sa Zaka ka sai ka duba kana daga cikin waɗanda duk bayan salloli biyar nan da ake yi kullum kana yin tasbihanka kuma kana yin su cikakku sannan a cikin yininka na azumi kana da wani lokaci da ka ware na karatun alkur'ani to wanda dai nashi ya fi yawa ka ji sirrin da ya sa muka ji cewa magabata wallahi wasu daga alfijir zuwa faduwar rana sai sun karance qur'ani kaf ba za su yadda a ce yinin nan gaba ɗaya ba su sauka ba imam shafi'i na daga cikin su sai ya karanta qur'ani kaf min yi ila ya'i kware da gaske cover su cover sannan aka zo sallar dare wallahi a cikin sallar dare shi ma sai ya sake sauke qur'ani bayan Allah ta gari da suka gabata wallahi ba sa wasa da lokacin wata ba, ba sa wasa da ma to aiki ne za su yi in ba su yi wannan ba ƙwarai daga sai gashi yanzu ana ta ambata saboda eh, ikhlasin su yau sai kana jin labarin su har yau imamul bukhari da kake ji kullum an karanta hadisin na ce al bukhari aka ce izu talatin shi yake saukewa da yi da dare sai ya karasa talatin sai za ka ce wa waɗanda waɗanda irin mutane ne <laughs> wallahi jama'a da haka kullum sai ya yi sauka haka suke yi to me yasa ba za su yi ba su suke ruwaito hadisan nan ba suke rubutawa don mutane su karanta bayan su to shi da ya rubuta an yi amfani da shi ba mai amfani shi kamar mu ne yanzu gashi muna ta wannan karatun muna ta zaburarwa duk sai mu gama ji mu gama faɗi sai kowa ya kakkaɓe rigar shi kuma ya gaba to me amfanin wannan karatun da ta kowannen mu mai tabbacin mu bayan asuba kawai ko tun da ki an faɗa kuma to amma Idan mun san mahimmanci shi yasa muke karantawa to mu ya kamata mu fi kowa aiki da abin da muka karanta kafin wani third party ya amfana to mu ya kamata mu fara amfana abin da su magabatan suka yi kenan Allah ya sa mu dace kadeji da haka ibnu qayyim yake cewa in ana azumi wanda yafi kowa yawan ambatan Allah hali yana azumi shi yafi kowa falala hakan aka zo sadaka wanda ya fi kowa ambatan Allah yayin da yake sadaka shi ya fi kowa lada sai ka ce to ya ake ambatan Allah in ana sadaka duk wanda ya sawaka maka in ka zo kana sadaka kuma sai ka rika cewa astaghfirullah Allah ka sa wannan ya kankare mun zanubai na amma ba wai kana yi kana kafafa ba to tsewa kai kuma ba a <laughs> ambatan Allah za ka rinka yi ko mun gane sirri yawa ka rinka yi kana ƙara ƙanƙan da kanka a gaban Allah kana subhanallah falhamdulillah da makamancinsu haka wa afdalu al hujjaji mafi falalar masu aikin haji aktsaru bi zikrillah shine wanda yafi kowa yawan ambatan Allah cikin aikin hajjin sa wa haka za ta irul a'mal malai sai haka sauran ayyuka duka ake son yawan ambatan Allah ka a ciki yawan falalar da kake samu kuntuna a nan ma sai da ya kawo mana hadisin wasiyar da Allah maɗaukakin sarki yi wa yahya dan zakariya alaihi salam cewa ya je ya sanar da bani isra'il wasu kalmomi guda biyar har yahya ya jinkiri sai Allah ya aiko annabi isa cewa je ka samu dan uwanka yahya mun bashi wasiya guda biyar ya isar wa bani isra'ila amma har yanzu bai isar ba ka ce mishi ko dai ya isar ko kuma mu aiko da wannan sakon zuwa gare ka kai kuma sai ka isar musu da Nabi isa ya je gaya mashi ce to Allah ya ce ya baka wasiya ka isar amma har yanzu baka isar ba in ba ka da daman hakan za a turo wannan wasiyar gare ni kuma in isar annabi ya ce saki duk abin da yake ya ce astaghfirullah kaga an fata Allah ko ya ce haɗin yi jinkiri a ba wani sakon da aka bani ya ce yanzu nan nan da nan ya je karo mutanen bani isra'ila aka zo aka cika baitul maqdis makil wasu har akan winduna suka rika tsayawa za a yi kasa ƙasa baki ɗaya kenan ko ya ce to wasu kalmomi biyar Allah ya ce in gaya mai da hanna so yi jinkiri aka turo annabi isa ya ƙara ainihin wato kun san a ibna hala ne ko da isa da yahaya ɗan maryam to daga cikin kalmomin akwai wanda kawai saƙon na ambatan Allah shine ma yake son ya mana anan bari ku ji magana gashi yace كما في الحديث الطويل حديث ما يتطوى الذي أمرهم فيه أولا بالتوحيد نفرقه يا أمر شيخ نبي عبد الله التوحيد نبي بالصلاة في صلاة نأكو بالصيام أغني نأكو نهدو بالصدقة صدقة ونجير من شيني أنبتا الله بركو جيد بيشي ثم قال يا نبي حياتي وآمركم أن تذكروا الله أن أمر شيني إن لي أمكو كيويك أنبتا الله هذا تنبني إسرائيل ashe ambatan Allah ibada ce mai muhimmanci an ce muku ku rinka ambatan Allah to bari ku ji matsayin mai ambatan Allah fa inna matsala zalik misalin mai ambatan Allah ka matsali rajulin kharaja al'aduwu fi atharihi kamar mutum ne zai yi tafiya sai yan kidnapping suka biyo shi <laughs> Shi ne kwatancin da za mu fahimta karatu ko a ce yan kidnapping suka biyo shi sira'an sun suka ko hatsari ko a kama ta a mai da kai kamar dabba dabba ma ya fi ka yanci don irin ɗaurin da za a yi wa wasu ana azabtar da su ko dabba ba a mashi haka kuma wai saboda ana neman kuɗi ne fa da kai to da wanne za ka ji da wannan shege azabtar da kai da ake ko kuma da kuɗi ma masu da za a je a nemo kuma a ce a zo an bada wani ma a bada kuɗin su ce kuma bai isa ba sai an ƙaro wani a gama karuwa kuma a kashe to ka yi tunanin irin waɗannan miyagun mutanen su biyo ka a halin kai kuma kana cikin wani a muradinka na tafiya ko zuwa sada zumunci ko zuwa ainihin wato kasuwancinka ko wani dalili ne da ke sa ɗan adam tafiya to kana cikin wannan tafiyar sai Allah maɗaukacin sarki ya ankarar da kai cewa masu bin kan nan fa akan mashinan nan to kin mashin ne ina fata an fahimta kai kuma gashi ka rike siyarin motar ka ya me kake tunani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta idza ata ala hisnin haqini sai Allah ya baka dama kai ma sai kai ta balbala wuta kana fita a jaka a ɗari biyu kenan ko ba ma ɗari ba a jaka kake fita su ma kuma ba su hakura ba suna bi yace kana cikin wannan gudun fanfalikin neman kare rayukanka ko ranka sai Allah ya baka dama sai ka ainihin wato shiga wani waje wanda yake da burglaries da za ka iya katange kanka da shi Shi ne, ismin hafini ka je wani waje da za ka iya yi wa kanka katanga fa da nafsa minhum sai Allah ya baka dama sai ka shige sai ka kafin su zo sai su kuma suka rasa ina kai ba su san kaje ka inda wannan kariyan ba to wannan katangan da ya kare ka daga waɗannan miyagun sai annabi ya haya ce musu kazalika al'abdu wannan shine kwatankwacin bawa cikin bayan Allah la yukhrizu nafsahu min ash-shaytani illa bi dhikrillah kwatankwacin ka da waɗannan miyagun to waɗannan miyagun shaidanu ne bawan Allah ba zai taɓa iya kare kanshi daga shaidan ba sai da irin wannan burglaris ɗin ko to burglaris ɗin su ne ambatan Allah da Allah wancan da yan kidnapping suka biyo shi in ya ga wannan daman zai yi wasa da shi to kai yanzu ya kamata a ce kana wasa da ambatan Allah daga kariyar shaidan sai sa duk wanda kaga shaidan na wasa da shi kamar kwallo baya ambatan Allah amma in dai kana ambatan Allah to kai ma Allah zai maka iyaka da shedan ta haka shedan sai dai wani ka gurri gairi sai dai rudu wanda ba ni ba amma kai kam Allah ya maka iyaka ka ji irin aikin da ambatan Allah ke yi ne shine kwatancin da aka yi a nan wannan kuma an gane wannan kyau ko malami ta gaba da kawo fa'idojin ga sunan kala kala daga cikin fa'idojin ambatan Allah yana samarwa zuciya natsuwa ambatan Allah kawai zaka rinka yi ka ji hankalinka ya kwanta الذين amanu tatma'innu قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله tatma'innu القلوب ne an bata Allah wallahi zuciyar shi hankalin shi a kwance na fata an gane sannan daga ciki yana ainihin wato kankare zunubai jama'a kaga istighfarin nan da kake gani ba kankanin tasiri yake da shi ba wajen kankare zunubin bawa to kuma kowa ya san mu bayan Allah kullum muna duniya ne cikin sabo to ta wace hanya za ka rinka samu kana relieving kanka daga waɗannan sabon shine ka yawaita ambatan Allah istighfar an fahimta ko daga cikin fawai din yana samar da ladan da ba wanda ya san iyakan shi shi ambatan Allah ladan shi yawa gare kun tana hadisin da annabi zo ga wasu sahabbai wata rana yace duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir za a rubuta mishi lada da in yayi shi sau ɗari a yini ma'ana yadda aka wayi garin nan kai sau ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daidai yake da kaɗanta bayi ɗari ko goma an fahimta ko sannan za a rubuta maka lada ɗari Akan kare maka zunubai ɗari sannan zai kare ka daga duk wani sharrin shaitan a wannan yinin babu shaitanin da zai iya zuwa ya cutar da kai ko imaninka sannan mana tun wayewar gari hajjari kenan sannan babu wanda cikin bayan Allah zai zo da aikin da zai samu lada irin naka sai in yayi irin abin da kai ko yi sama da haka kaji wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli shay'in rak in kai duk za ka samu wannan very easy to ka yi abin da ma ba shi ba sama da sau ɗari bare yi wannan sau ɗari ko ba haka mani jama'a in ka ce za ka yi sau ɗari yanzu ba. ba zai ɗauke ka awa ɗaya ba in Allah ya da kawai za ka zauna la ilaha illallah wahdahu la sharika la al mulku wa al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir za ka yi ɗari har ko yanzu ba mu sakon biyar ba so in one minute za ka iya yin sau guda talatin misali ko guda ashirin ko guda goma to a ce minti ɗaya ka yi goma minti nawa kenan minti ashirin ka gama so in kai wannan duk Allah ya ta kalla maka wannan shi kuma Allah baya fasa abin da ya alkawari sai dai kai ne in baka yi ba daga cikin fa'idojin ambatan Allah ya kuma masu albarka yana zamo wa mutum wato wani irin dashe na musamman da za a rinka yi maka a gidanka na aljanna idan mutum ya zo zai gina gida ba gani ana fara wasu dashe wai saboda su tashi dan rika samun to irin wannan dashen manzon Allah yake alƙawarin Allah ne duk ambatan Allah da kake ko to ana maka dashe ne a aljanna ma'ana har an ke maka fegin kana da shi automatically yanzu ma beautifying din shi ake maka ambatan Allah yake eh, ina fata an gane ambatan Allah kenan sannan daga cikin fa'idodin yan uwa masu albarka yana taimakawa rayuwar mutum ya inganta wallahi from nowhere sai ga kawai Allah na kawo maka ɗaukaka a cikin rayuwarka. kana ma'aikaci ne kana ɗalibi ne a makaranta ba ku gani yanzu a makarantu su wane ne suke cin kokari sai ga wasu yara ne wanda suka haddace ƙur'ani wasu yara ne wanda suke aiki da ah, ilimin addini sun san hadisi sun san fiqh sai ga kuma abokan su ne a gaba shi yasa ga yanzu duk mawadata ai suke turo yaran su haddan qur'ani ba wai dan haddan qur'ani suka fi ba muhimmanci ba sun ga fa'idar shi ne wallahi ku duba da kyau ku gani yanzu makarantar hadda su suke cin eh, menene ake cewa su suke cin yayin su yanzu yayi ne kawai aka zo kuma abin da suka gani kenan shi yasa kowa yanzu yana son yaran shi ya hadda jama'a gane wannan da ke ko haka abin yake kuma ba abin mamaki bane to ambatan Allah kenan dama ambatan Allah mafi girma karatun Qur'ani to yaron da ya haddace Qur'ani wani karatu wani law wani hypothesis ne ba zai haddace ba kin zai buge shi bai ma san yayi ba ina fatan jama'a an gane to wannan kenan sannan kamar yadda muka ce in kai dan kasuwa ne zaka ga Allah na haɓaka kasuwancinka to haka duk wani abu da kake na rayuwar duniya ambatan Allah na taimakawa sannan bayan ka gama rayuwar duniyar tsaf ka tafi rayuwar gaba shine rayuwar kabari ba abin da zai zo ya haskaka maka kabarin irin ambatan Allah yudibul qabra yana haskaka kabari sannan kuma in an je rayuwa na gaba har ila yau shine tashin alkiyama wannan ambatan Allah shine fitillan da zai tseratar da kai kan sirati wannan sirati da aka ce wuri ne mai duhu sannan siriri kamar gashin kai ga kaifi kamar reza kuma kowa sai ya wuce wa in minkum illa waridu ba wanda ba zai fita wannan sanadin ba wallahi in ka ganka aljanna to sai da ka tsallake ni to wani saboda duhun wajen in ya zo ma ba zai gama siratin ba da haka da ya aza kafa sai kamo iska kawai sai kasa wutar jahannama kenan wani zai fara tafiya kamar da kake kawai sai jinsim sai je na ganin ina yi tawo ina za shine sai rinka hango bayan Allah a gaba su kuma da haske sai ka rinka cewa unzuru na naqta bismin da Allah motar gaban ka dan tsaya mana rinka bin fitillan ka sai ce ah, a ai wannan fitillan da ka gani ba nan ake samu ba koma baya a can ake samu fitillan can za ka yi ricajin fitillan ka domin haske ya tsallaka da kai sai ya ɗauka koma bayan ya wai gari bai san duniya ake cewa ba dan shi ni din ma da na zo nan tun a duniya na taho da kayana yana waigawa sai a sa katanga sai ya daina ganin hasken gaban kawai sai kasa sai wutan jahannama to daga cikin abin da ke taimaka wa mutum ya wuce lafiya lau akan sirabi akwai ambatan Allah shi yasa ka ji a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ce za su rinka cewa ya kuluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana akan siratan ambatan Allah za a yi ya Allah ka cika ta mana ka gafarta mana mun kusa tsallakewa ya Allah kada ya zama duhu to sai Allah ya taimake su sai su tsallaka Allah ka tsallaka da mu lafiya so aikin aiki ne da duk mu kuma za mu wa kanmu To duk wannan daga cikin fa'idar ambatan Allah kenan wa masu albarka jama'a musulmi saboda yanayin lokaci ina jin wannan dan tunatar wanda muka yi ai ya isa haka ko eh, sai mu je babu bagara insha Allah <laughs> na'am

ai wato shi wato abinda Allah ya faɗi ba zai taɓa zama wa ƙarya ba abinda manzo Allah ya faɗi ba zai taɓa zama wa ƙarya ba wato mu samu yaƙini kuma mu rike abinda Allah ya ce mu rike wallahi za mu rinka ganin fasari a cikin rayuwa babu wani matsala da zaka shiga da an matan Allah ba zai iya kawo maka mafita a cikin shi ba babu shi shine ma'anar yana gyara maka rayuwar duniya ya haska maka kabari kuma ya sita maka hanya akan sirari to abinda aka ce zai tsayar da kai akan sirari kai a nan duniya ma daga options da yawa a duniya za ka ya ɗauka so mutum ya yarda da Allah kawai Allah ubangiji ka taimake mu wa alaikum salam wa rahmatullah amin ya hayyu ya kai bayanin da ɗan fagasi game da karatun da aka yi na to idan na fahimci na bayan ma'ana mutum bai samu sallar isha ba ya samu eh, na da ya kamata yi ne na ok nafila da ake yi gabanin sallar isha eh dama idan mutum ya rasa na filan da ake yi na rawati musamman shi na isha dama ana yi ne a bayan isha to wala'alla wanda yake gabata shi ne bai samu yayi ba kuma ana gama sallar isha gashi an tada tarawihi hakan zai bi tarawihi in aka gama tsaf yana iya ramawa insha Allah ana rama na fulfuli su ma mutum ya yi shi a wani lokacin da ya samu ana yin haka babu laifi Allah ya samu dace ta dama ina samu ganin sun ga kamar hadisin da yake duk yara da suka tsira ta da kwanakin bayan cewa baba an ko koya mana a makaranta